إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعافنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar biyar ga watan zulqa'da eh, zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan mayu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta hamsin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani suratun rahman a majalisun tafsirinmu na mako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 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم مجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى ينا بعد da Yadda sama za ta kasance ranar tashin alkiyama Allah maɗaukaki ya ce fa'izan shakwatis sama'u idan sama ta tsage fakanat wardatan kaddihar za ta kasance kamar nukakkiyar fulawa wacce ta narke ko kuma kamar yanda wato narkakken mai yake narkewa haka za a tsaga ta haka za ta kece ga baki daya shi ne Allah maɗaukaki yake cewa wa yau mace shakakku sama'u bilghamani wa nuzzilal mala'ikatu tanzila wa yau mace shakakku sama'u ranar da sama za ta tsage tare da ga da ke cikinta wa nuzzilal mala'ikatu tanzila kuma za a saukar da mala'iku saukarwa shine Allah maɗaukaki yake cewa wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sama za ta tsage a wannan ranar za ta zama ba komai an kece an buɗe ta Yanda muke kallanta ta rufe mu haka za a tsage ta kamar yadda abu ke tsagewa ƙasa ke tsagewa haka sama za a tsaga ta sama ta farko za a tsaga ta mala'ikunta za su fito sama ta biyu ma haka sama ta uku ma haka sama ta hudu ma haka sama ta biyar ma haka sama ta shida ma haka sama ta bakwai ma haka Allah zai tsaga ta gabaki ɗaya idan ta tsage shine Allah yake cewa idan sama'un shaqqat idan sama ta tsage wa azinat li rabbiha wa huqqat ubangijinta shine mata izinin tsagewa kuma ta cancanci ta tsage ta bude yanda take haka za a tsaga ta gabaki ɗayanta duk mala'ikun da ke cikinta za su fito haka ma ta biyun za ta tsage haka ma ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai duka mala'ikun da ke ciki za su sauko ga mutane a ƙasa ga dabbobi a ƙasa ga aljanu a ƙasa dukkansu za su kewaye mu baki ɗaya a wannan ranar to shi ne Allah yake ba da labari sama za ta kasance kamar narkakkiyar wato mai idan ya narke daskararren mai idan ya narke ba yana bajewa ba to haka saman za ta baje ga baki ɗayanta wanda yana nuna maka yadda sama za ta tsage yadda za ta baje wannan yana nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala za ta kasance kamar nau'i na daskararren mai idan yana narkewa kaga yana canza kala to haka sama za ta dinga canza kala shine Allah ce kajihal tana canza launi ai ka alwani jihal kamar yanda daskararren mai yake canzawa yake juyawa haka ita ma saman za ta kece za ta yage duk mala'ikun da ke ciki za su fito sai Allah maɗaukaki ya ce fa bi ayi ala lirabbikuma tukazziban da wata ni'ima ta ubangijinku ku mutane da aljanu kuke karyatawa Imana duk ni'imar da ubangijinku ya muku da ku mutane da aljanu me yasa kuke karyata ni'imomi da ubangijinku ya muku sai Allah maɗaukaki ya ce fa yawma idin a wannan ranar bayan sama ta tsage la yus'alu an zambihi insun wala jan idan mutane suka hadu a wannan filin ba a tambayan mutum balle aljani akan zunubinsa saboda kowa yana fitowa ne da laifinsa kana fitowa daga kabari gashi nan a bakin kabarinka yana jiranka saban allanka saban allanka yana jiranka ka ɗauka a bayanka kowa zai ɗauki zunubinsa a bayansa to kaga daga nan ba a buƙatan a tambaye ka kai ka riga ka san ina ne makoma Shi ne dalilin da ya sa Allah ce haza yau la yamtikun wannan ranan ranan da ba a iya magana ne wala yu'zanu lahum zirun ba za a musu izini ba sai su dinga kawo uzuri ai wallahi ai kaza kaga shi mara gaskiya duk inda ka ganshi kana haduwa da shi zaka gane shi yana fara magana ka san bai da gaskiya to za su fara kawo uzuri wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai saurari wannan uzurin ba kuma ba zai kalle su ba saboda a wannan ranan Allah ya riga ya tabbatar da sai an tambaye mu fa wa rabbika la a a a a fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun nasrati a'rab kenan ko hijr hijr saboda haka Allah maɗaukaki yake cewa fawa rabbika na rantse da ubangijinka la nas'alannahum ajma'in wallahi sai mun tambaye su ranka su da mutum da aljani Allah ce sai na tambayi kowa ɗaya bayan ɗaya sai ce amma kanu ya amaloni akan abin da suka kasance suna aiwatarwa a ranar tashin alkiyama Allah zai musu wannan tambaya annan Allah ya ce فلنسألن الذي أرسل إليهم ولنسألن المرسلين شيني نعرام فلنسألن الذي أرسل إليهم واندا aka turo musu ɗan saƙo Allah ce wallahi sai mun tambaye su wala nas'alannal mursalin su ma annabawan sai mun tambaye su bi ma'ana mu al'umman manzo Allah sai Allah ya tambaye mu shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa sai Allah ya tambaye shi ka isar da sako ko baka isar ba sauran sauran annabawan ranka su su ma Allah zai tirke su ya tambaye su kun isar da sakon annabtan da na baku zuwa ga ku su ma al'umman za a tambaye su ko an isar muku da sako ko ba a isar muku da sako ba to anan ne mutanen su za su karyata su ce su ba wani manzo da ya zo musu annabawan sai Allah ya tambaye su ku kuma wane ne shaida cewa ku isar wanda mutanen ku sako sun ce ba ku isar ba annaba sai su ce al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma fa in aka tambaye mu sai mu ce eh mun karanta a cikin alqur'ani kuma manzan Allah ya gaya mana kuma a tambaye manzan Allah shine shaida sannan manzan Allah ya shaida akan cewa eh, ya isar mana da sako to kaga a wannan ranan shine Allah yake cewa fa yawma idhin la yusalu an dhanbihim insun wala jan a wannan ranan layus alu an dhanbihi ba a tambaya akan zunubinsa insun wala jan mutum balle aljani saboda ne in ka gan shi kaga cewa yana cikin laifi saboda kowa zai ɗauki zunubinsa a ranar tashin alkiyama gwargwadon saɓon allansa akwai wanda zai ɗauka kamar wannan fensirin allah ka sa mana ciki akwai wanda zai ɗauka kamar wannan littafin allah ka sa mana cikinsu akwai wanda zai ɗauka kamar wannan teburin akwai kuma wanda zai ɗauka kamar wannan masallacin akwai wanda zai ɗauka kamar ɓangon rini anguwan kanawa anguwan sarki anguwan an gane akwai wanda zai dauka kaman kaduna akwai wanda zai dauka kaman Najeriya akwai wanda zai dauka kaman Najeriya Niger Ghana Togo kowa gwargwadon saban Allah shi haka zai dauka a bayan ranar tashin kiyama liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al Allah ce za su dauki laifuffukan su cike ranar tashin alkiyama kowa zai ɗauka kana fitowa daga kabari gashi ne yana jiranka muminai kuwa za su ce haza ma wa'adanar rahmanu wa sadaqal mursalun wannan ranan wannan yinin shine wanda Allah mai rahama ya mana alkawari kuma manzanni sun yi gaskiya ga ta nan mun ta saboda sun fito da imani amma wanda ba ya fito ba imani shi ne zai dinga takaici shi ne wa yau mai abun zalimu ala ya daidi ya kulu ya laita ni ta sabila ranar da azalimi zai ga yatsansa yana cewa ya kai cansa da ya bi manzan Allah ya bi tafarkinsa ya wailata laita lam attakhid fulanan khalila ya kai cansa ya halaka da ya sani bai riki wani aboki ba me dalili shine sai ce laqad adallani an dhikri ba'da idja'ani ya batar da shi daga bin dokar Allah bayan gaskiya ta zo masa sai ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai zubultan ɗan adam shi ya zubulce ni ya sa na fada cikin halaka kaga anan shedan ya yi dalilin halakarsa yana ƙorafi yana gayawa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna lahu shi ne ya kulu ya laitani ko qaddamtu li hayati zai ce ya kai kansa da ya gabatar da wani aiki domin rayuwarsa ta lahira kuma a wannan ranar wa anna lahu dhikra tunatar wannan da aka yi masa wanda ya dawo cikin hayyacinsa ya gane ba zai masa amfani ba shine al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al masoya a wannan ranan za su zama makiya juna banda wanda tsoron Allah ya hada su wanda tsoron Allah ya hada su shine kadai zai zama musu amfani amma a wannan ranan duk wani aboki sai ya yi nadaman sanin wani abokinsa na duniya a wannan ranar inda ba abuta na Allah ya haɗa ku ba sai ka yi nadama duk mutumin da ba zai nuna maka Allah ba to ba abokin da za ka yi mu'amala da shi ba ne in ɗaya aboki ne wanda shi kullum kuɗi ya sani bai san Allah ba to ba abokin da za ka yi mu'amala da shi ba ne don a ranar tashin kyama wallahi sai ka yi nadaman saninsa ba a ce ka nemi ka ba amma ka nemi ta wanda zai tuna maka da lahira abokin da in kun zo neman juna jawa ah, ne wannan abun ba daidai ba ne kan mu yi to shi ne abokin mu'amala amma da zai ce kai baka shi ne neman kuɗi ba ni fata ko ina in ta zan yi kuɗi zan yi kafin nan ba aboki ba ne wanda zai nuna maka in za ka wani abin jawa ah, wani wannan abin ya saba na yi tambaya malamai sun ce baya halatta kakka yi ni ma ba zan yi ba kuma in ka ce za ka yi to za mu raba jaha to kaga wannan shine masoyinka to duk abokin da ba irin wannan ba wallahi a ranar tashin kiyama sai kayi nadaman saninsa kuma duk wanda ka bi shi akan haka sai kun yi tsine ne ne za ka ce Allah ya tsine shi ma ce Allah ya tsine ma barra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab wa'anda suka bi wa'anda aka bi su za su barranta daga wa'anda suka bi su wa taqatta'at bihim al-asbab auna da soyayyar da ke tsakanin su sai ta yanke qala allazina tabu law anna lana karratan wanda suka bi sai su ce da muna da dama na tabarra minhum kama tabarra'u minna yau din nan da zamu ce mu ma ba ruwan mu da su kamar yanda yau suka ce wa Allah ba ruwan su da mu Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah ya nuna musu taɗewa na ayyukansu a kansa ranar tashin alkiyama Allah ce wa mahum bi kharijin minan nar su kuwa ba masu fita bane daga wuta wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila sai su ce ya Allah mun bi manyan mu ne shugabannin mu suka batar da mu daga hanya rabbana to tunda abin ya zama haka atihim zai min al'azab ya Allah ka rubanya musu azaba wa la'anhum la'nan kabira ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma wa fi qira'atin wa la'anhum la'nan ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai yawa saboda yanzu yan ba sun ce ba ruwansu da mu mu ma ba ruwan mu da su shine ibn al-jawzi yake bada labari akan wani limami ne da wani basarake shi limamin yana tsawaita karatu sai basaraken ya kira shi sai ce akara makallahu daga yau aka ƙara tsawaita mana karatu shi kenan sai ce ka taɓaita sallar sai ce haka ka ce ce e shi kenan ya zo sallan magariba da ya karanta ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin ko sai karanta wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila jazakallahu khair sai karanto wannan wa qalu dan wuta suka ce rabbana ya ubangijinmu inna ata'na sadatana mun yi wa jagororinmu biyayya wa kubara'ana da manyanmu fa na sabila sai suka fitar da mu daga hanya sai ruku'i ba ya ruku'i ba magarba ce da ya dago daga ruku'i ya tafi sujada a raka'a ta biyu sai karanta rabbana atihim bi'faini min al'azabi ya Allah ka rubanya musu azaba wal'anhum la'anan kabira ka tsine musu tsinuwa mai girma sai ruku'i shi ma yana ruku'i da ya idar da sallah sai ke ya ce kai a karar maka da Allah daga yau ka karanta ƙwar'ani gaba ki da ma ka ƙara karanta wannan ayoyin guda ta ai kaga saboda su ma ai laraba ne kuma suna fahimtar alƙwar'ani an gane sai ya ce to daga yau ka karanta ƙwar'ani ranka ta kaf amma ban da ayoyin nan guda ne saboda ya nuna mai in ya biye masa ga inda zai kai shi muhallin shahid a ciki shine duk wanda ka ƙaunace shi in ɗe ba don Allah kuka haɗu ba wallahi a ranar tashin kiyama sai yi na damar saninsa sai yi na damar saninsa shi sa ibn qayyim jauziya yake cewa a cikin al ya ce, jama'a ku yi ƙoƙari ku yi mu'amala da mutanen kirki mutanen kirki bayan Allah saboda suna da ceto a gaban Allah ranar tashin kiyama in kai mu'amala da mutumin kirki inda ya samu dama to zai nemi cetonka a wurin Allah ya Allah amin alfarma in cetuwa ne ya ce shi ne ribar mu'amala a duniya ba kana mu'amala da manya ba saboda in wani abu ya taso ya maka rana ba to haka shi ma mutanen kirki shi ne ribar da za ka ci a duniya kuma shi ne ribar da za ka ci a ina a lahira Allah ka shirya da mu to shine Allah maɗaukake ce ba za a tambaye su ba saboda irin zunubin su shine yau yawmu la fekun yau ranar da ba a magana ne saboda Allah ce al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun al-yawma naqtimu ala afwahihim Allah ce yau dinnan zamu dode bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi mana magana inji Allah wa arjuluhu wa tashhadu alaihim arjulun bima kanu yaktubun kafafuwan su za su yi sheda duk abin da kai da shi sai yayi sheda to shine in an jefa su wuta za su zargi jikin shine wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su ce wa jikin kai yasa kuke sheda akan mu jiki wai bakin ne yake tambayan jiki da hannu da kafa da sauransu kai me yasa ka ga wa Allah nayi kaza sai jikkunan su ba da amsa qalu anfaqana Allahu allazi anfaqa kull shay Allah da ke ba komai ya iya magana shi yasa muka yi magana wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un shine ya halice ku karan farko kuma gare shi za ku koma wama kuntum tastatiruna an yashhad alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun kaga kuna tunanin jikinku da hannunku da bakinku da kunnuwanku ba za su yi magana ba kuna tunanin Allah bai san dewan aikin da kuke yi ba shine wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi duk wani dan adam mun sa mai CCTV sa a wuya duk abin da kake yi yana recording wa nukhriju lahu yawm al kitaban yalqahu manshura Allah ce ranar tashin alkiyama za mu fitar maka da littafi na CCTV ka da ya recording a shimfiɗe za ka san da shi sai Allah ce iqra kitabak karanta wannan littafin naka na ayyukanka kafa bi nafsika al alayka hasiba yau ya wadatar da kai kai wa kanka hisabi kai ka san makomanka shi sa ma har Allah sai ya tambaye ka mala'iku na sun zalunce ka wannan abin da ke rubuce akwai za'ida da mala'iku na suka yi maka akwai aikin da ba kai kai ba suka ce kai kai zai ce a'a ya Allah duka abin da aka rubuta na wani, saboda haka ba sa mistake kaga a duniya za a iya mistake ko amma su mala'ikun nan ba sa mistake ko kalma ɗaya kai wani ya wuce ka ce shege sun rubuta wani ya wuce ka ce ɓarayin gwamnati sun rubuta kawai saboda ka gan shi a babban mota ya aka ya samu kudinsa baka sani ba farawon gwamnati ko to za ka gane a gaban Allah to wannan rana rana ce wacce ba a tambayin ɗan adam balle aljani saboda dalilin tambayarsa ta fito a fili alamar cewa mutumin banza ne sai Allah ce fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wata ni'ima ce wanda ubangijinku yayi muku da mutum da aljani kuke karyatawa kan cewa Allah bai muku wannan ni'imar ba sai Allah ce yu'raful mujrimuna kaje amsan wancan kenan fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan ko za a tambaye mutum balle aljani ba ne dalili sai Allah ya fito da amsar yu'raful mujrimuna mutanen banza ana gane su a ranar tashin alkiyama fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam za a kama shi yuraful al-mujrimuna bisimahum ana gani ana gane mujrimai mutanen banza in ka gansu fa yu'khadhu bin nawasi sai a rike gashin goshin su shine nawasi wal aqdam da diga da haka za a kama gashin goshi da diddige haka za a kama a jefa shi wuta a wulakance saboda me saboda kana ganin shi kasan mutumin banza ne wujuhun yawma idin musfira a zahikatun mustashira ba wannan ba wujuhun yawma idin alaiha gabara tarhaquha qatara wujuhun yawma idin alaiha gabara fuskoki a wannan ranar akwai kura a fuskanta ka san duk aka ce ya fito da kura ka akwai matsala fuskansa akwai matsala kana ganin sa kuma kana kai ko a jarabawa ne ana fitowa daga jarabawa wanda yayi mai kyau yana fitowa zaka ga yana alhamdulillah alhamdulillah yana bashasha ya san ya rubuta ya san dirin tsi zai sha amma an ka ganshi ya fito a busan kam darira ba san akwai matsala ya fito a burtike in kai magana zai ce kaza ya san cewa akwai matsala daga nan ɗalibi ya fi kowa gane kiyama saboda in ka fito daga jarabawa daga fitowa daga jarabawa ne za ka gane ana fahimta? ɗazin muka fito daga jarabawa wani faliki na ce kama wata yarinya da waya ta sha hijabi ta kanan naɗe sai tana satan ansa da waya daman ya ce zai ɗauki exam malpractice form zai ajiye zai nuna musu don ya tsoratar da su na ce kai ɗaliban na fa ba musa ko kaya ka wallahi they think they are smarter than you na ce in kana so su ji tsoronka na ce in za ka shiga hall ka shiga abusan kamdarira in ka murta fuska za su ce kai wannan ba sauki in ka sace ansa zai kama ka in ya kama ka ya tona ka na ce in kai haka duka instinctinsu zai ba su tsoro na ce amma in ya kai wannan za su ya yi we are smarter than him we can defeat him ina shigowa saboda hall ɗin biyu ne ni na rike ɗaya shi ya rike ɗaya a hall ɗin ga shiga wata tana tsaye tana satan ansa bai sani ba ina shigowa muka haɗa ido ko sai sai wani haka ko sai sai na yi murmushi kawai ta kalle ni kuma gashi na ce a yi submitting in na kama ta to ta tafi kuma 300 level ne za ta je 400 tana ta kallo na sai na kalle ta kawai na yi na murmushi yana ta kallo na yana ce sai na ce a lokaci ya yi kawai ka karba sai ki ce ai na yi maganin ta na ce ni ga wannan da ta zauna kusa da kai kayan abin nan na ce gashi na wannan yanzu na ganta tana za ta an ma sai ya shuru na ce ni ka sana amma kawai tun da na ce su yi samitin sai na kyale ta kun shi sai ya ce min ga wata ya kama ga wayanta ne take satan ansa da shi sai ya ɗauki wayan wajen ta ce wayan ba nata ba ne sai na ce tana ina ya ce ai ya sanafin ɗinta na ce a'a da sai ka tirke ta sai ce ai ya riga sai na ce to shi kenan muna fitowa a ce ta je ta cire hijabin ta zo a tsuke da ita da wando sai ta zo ta kwame shi excuse me sir ce do I know you ni kuma na fuska ne kamar ma ban ganta ba sai daga baya sai sai yake cewa ai ita ce ai ba haka ta zo ba yace a ta hijabi ta sa amma yanzu ga ta nan ta zo da wando ta je ta cire ta sa a leda ashe da man dan satan an ta sa hijabi sai na ce mai muna shiga sai nace to bari ga wa examiner sai mun haka sai yace sai nace to shi kenan sai yace ga wayar na baka biyan da kai shi kenan ta tsaya ina tsaye zan yi magana da examiner din sai na ganta tana kuka kaga yanzu sai da ce baka da imani ko haka ne ai sai da ce baka da imani yana fitowa sai na ja ta gefe sai na ce ku kuke ba da mu baban ke biya miki kudin makaranta ba ki sha wahala ba ba waya ki babban waya iphone ga a biya har da kudin cin abinci baban ke baki na ce a ajin ku mata nawa kika sani da ba har yanzu ba su iya biyan kudin makaranta ba amma tana zuwa wallahi na ce kai kakki mun wani kakki mun fuskar mu ne kawai kin sace ansa wai yi na ce kai kalle ni da kyau har nake kallon ki sata an sake kai to wallahi to kai na ce kan ba wani abin da ake gani ya ce shiru ta ka fara kwalla na ce yanzu in ya nuna ki ki ce ni ne mugu din da kika gani ki kina jin haushi na kuma kike kika tusi kanki sai ta yi shiru muna gama na ce to wannan shubi da las ke irin wannan aikin gashi na ba ta wayanta yana sauka sai na ga ɗayar ita kuma ta sa hijabi ita ma tana so ta saci ansa na hana ta sace ansa na ɗauko ta na ajiye ta dubana ne yi tsaya a wurin in ta yi zai ta kalle ni na haka ina fitowa na ce wawu ya kalle ki kin ke biya miki kuɗi yayi kaza amma ki kasa karatu da za ki zo ki ci jarabawa sai ta yi da Allah na ce ba shi da Allah mu fa kenan gashi an musu komai fi karatun shine matsala kuma an kama ta tafi kenan qur'ani yanzu wanda ya kai ka zai ta ce ne bayi da imani ko ya ce kai ne baka da imani har ma ta gaya wa babanta kai kuma baban ka zo kana jin haushin malamin kai baka san abin da ta yi ba to irin wannan ina ya'yanmu za su je kaga yana daga cikin abin da yara da yawa suke yin wannan wata ya gama ma jarabawan ya gama jarabawan wai shi budurwa sai ya ɗauka akwai son fefa ya rubuta mata ansa ya yi haka ni kuma na yaka zan karɓi abu kawai sai jaram a hannuna kuma yin zai ba ina karɓa ya ta yi fuska na ce kin gani for witness sai ta fara kuka wai la'ita ita ba ta gani ba na ba ta exam malpractice form ta cika abin ta takaici sai ta abin da ta rubuta a cikin abin da ta gani witness sai ta ce i saw him passing a paper behind me kuma ita yake ba na ce to kaga wawa budura ko ka ba ta gashi kai ka tafi ita kuma ta ce ita zai ba kuma ta ce ita zai ba wani ta gani zai ba wani kaga ta cire kanta sai baka san shi ba baka san shi ba kawai in an zo jarabawa ko uwar ku daya uban ku daya a wajen jarabawa baka san shi ba in ya fito an fito baka san shi ba kawai shi ne tamkar kiyama ranar nafsi nafsi kowa ta kansa yake in an gama jarabawa shi ne in an zo magana ka ce to ya kuri ina tsoro kada a kama ni shi kenan ka kubuta in shi ya kasa aka kore shi ka gane kai ne ka sha shi kowa kansa ya sani wani yana daga cikin ɗabi'u wanda ɗalibin ilimi ya kamata a ce a fi kowa saninsa ko me kake karantawa a duniya wannan alama ce ta nuna maka kiyama ranar jarabawa kana fitowa daga jarabawa in ka rubuta mai kyau ka sani za ka ga ɗalibi yana jin daɗi yana ta kai jarabawan ya yi wahala amma dai alhamdulillah na san irin tsizan fita shi ne tamkar kiyama ga ɗalibin ilimi amma idan mutum Yaki yin abu mai kyau a ranar lahira zai zo fuskansa amurtike shine alaiha gabara akwai kura tarhaquha tara wulakanci talin dake shi ulaika humul kafaratul fajara Allah cewa su sune kafirai mutanen banza to kaga anan shine yu'raful mujrimuna ana gane mutanen banza bisimahum kana ganin su ranar tashi kiyama akwai tambari fuskansa a murtike ga kura ya bude shi kana ganin shi kasa wannan mutumin banza ne suka tambayi sojoji wanda suke bangaren security intelligence da 'yan sanda da kuma cid wani yana kallon wannan zai ce kai wannan mutumin banza ne yana kallon shi zai ce ma wannan mutumin banza ne saboda me kana ganin shi za ka iya ganewa wani kuma a wannan da ganinsa ba zai iya kaza ba saboda ne saboda dadewa a ne a system na aiki ana ganewa to shine Allah ya ce yu'raful mujrimuna bi simahu fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam ranan tashin kiyama Allah ce za a gane mutumin banza za a rike gashin goshinsa da kafarsa haka za a rike haka mala'iku za su rike shi sai a tsoma shi haka yadda ake tsoma kaji a ruwan zafi ko haka ake rike ba a tsoma to haka shi ma haka za a yi a jefa shi a wuta yana ihu ba za a saurare shi ba Allah ka kiyashe mu to kaga dole mutum yayi taka tsantsan a irin wannan shine sai Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wata ni'ima ta Ubangijin ku ku mutane da aljani kuke ƙaryatawa wanda Allah subhanahu wataala ya muku saboda haka sai mu dasa haya a wannan gaba idan Allah ya raya mu bayan sallah kenan sai mu daura daga inda muka kwana saboda sati zai zagayo muna cikin ha hidiman sallah Allah ya sa mu dace eh anan zamu da aya in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu tafaita a cikin karatun mu. na'am na'am yi tambayanka na'am na'am layye dai na farko dai mutum ya san menene hukuncin layye a kansa tukunna ai sai ya san hukuncin sannan zai yi maganan yanka kuma ko eh layya dai na farko dai abin da yake wajibi ne ga wanda yake da iko wanda yake da iko layya tana zama wajibi a kansa ba dole ba ne sai ka yanka rago in baka da kudin rago amma in kana da kudin da zaka iya sayan bunsuru ko akuya to wajibi ne kai layyar in ka ki ka saba wa Allah kaman dabbobin nan guda takwas ake yi bunsuru akuya rago tinkiya sa saniya raƙumi raƙuma kaga dabobi guda takwas kenan ko da su ake layya in baka da kuɗin da zaka iya siyan rago amma kana da kuɗin da zaka iya siyan bunsuru to wajibi ne kai layya kaga ta ni ka san a yanzu muke har mata ma suna wa maza izgilanci sai a ce wacce ma da dan ustaz kai layya eh haka suke cewa wai dan ustaz eh bunsuru kenan kaje an ce wacce ɗan ustaz aka yanka to wai da bunsuru ne kai kuma kana jin kunya a ce ka dan ustaz an gane second class offer ne fa ko a jami'a ka fitar da second class offer ai ai ana cewa kai wani guru ne to second class offer sannan kuma ka ce wai kana jin kunya ina samari ta zurai da tikibirai wanda suna da kudin da za su yi layya to wallahi in baka yi ba Allah sai ya tambaye ka kakkace ce na babanka babanka daban kai kana da kudin da aka isiyan bunsuru ko akuya to ka siya ka yi in ka yi ba manzala ce kan ba ka zo idi ba ma bukatan ganinka Allah ka shirya da mu na'am ba a ce ka ci bashi kai layya ba abinda zai sa ka ci bashi shine kai ma'aikaci ne kana tsammani za a biya ka a wata sai watan ya kai ƙarshe amma ba a biya ka ba aka yi maka jinkiri kila na kwana biyu kwana uku sai ka ce barka ci bashi in an biya ka sai ka biya wannan ba laifi amma haka kullum ka ce za ka je ka ciyo bashi Allah bai ɗaura maka wannan ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai ɗaura wa rai ba sai abin da za ta iya amma kaga wancan saboda kana da kana da albashi ne ko kuma kayi aiki an yi alkawali za a biya ka wannan aikin misali yau sai ka ce to tun da an ce za a biya da Allah wannan ranta mun kuɗi eh ka siya saboda kana jiran kuɗin ya zo sai aka ɗan samu tsaiko bai shigo ba a wannan lokacin sai bayan kwana biyu ka wannan babu laifi amma haka kurin ba wani sana'a kai ba ba wani kuɗi kake expecting ba ka je ka ciwo bashi Allah bai ɗaura maka ba in kana da shi ka yi in ba ka da shi ta faɗa a kanka an gane Allah ka shirya da mu wa alaikum salam na'am idan mutum na da kuɗi na rago ɗaya kuma ya ce to bari ya yi wa mahaifiyarsa saboda yana so ya faranta mata rai to idan ya yi insha'allahu, insha'allahu, za Allah zai bashi wani yana fata ka gane ina fata ka gane dai ya yi wa mahaifiyarsa saboda a duk duniya babu abin da ya kai faranta wa uwa daraja a wurin Allah wani sahabi ne zo jan manzo Allah ya ce ya yi zunubi mai girma bai san wani aiki zai yi ba Allah ya kankare masa wannan zunubin sai manzo Allah ce kana da uwa sai ya ce mama na ta rasu sai ce kana da khala inna kanuwar uwa ko yar uwa kenan ko sai ce i e. sai manzala ce to ka tabbata mata Allah zai gan kare maka wannan zunubin shine sai malamai suka ce to wannan ya nuna duk wani zunubi mai girma in dai mutum zai yi a wajen Allah kuma ya kyautata wa babarsa ta dalilin kyauta kuranta mata rai ko da bai ruki Allah ya yafe masa ba wannan zunubin Allah zai iya kankare mai saboda kyautatawa uwar da yi ana ganewa abdullahi dan abbas hadisin na nan a cikin ajabul mufrad na imamul bukhari yana zaune sai wani mutum ya zo wajensa ya ce akarmakan lawu ina son wata yarinya matukar so na neme ta da aure ta bani haɗin kai daga baya kuma ta ƙi tana son wani mutumi ni kuma irin ƙaunar da nake mata ba na so in rabu da ita da na ga tana so shi za ta aura sai na kashe ta saboda jin haushin bata so ni ba ya ce wani aiki zan yi Allah ya gabar damu wannan zanubin sai abdullahi dan abbas ya ce kana da uwa ina fata kuna gane karatun sai ce kana da uwa sai ce ba ni da uwa ta rasu ya ce sai wani ya ce akar makalla ne aka yi tambaya haka sai ce ban san wani aiki da Allah ke kankare zunubi cikin kyaftawan ido kamar kyautata wa uwa ba ana gane karatun to kaga wannan yana nuna maka darajar kyautatawa iyaye ina fata ka gane to in kai haka ni ma din nan na ce yau mama na irin wannan tambayin na sayi mata ta ce min Allah ya za kama ni ma yau aka kawo min a'a wannan aikin hajji ke wannan aikin hajji ke nan. in ka kyautata ni ma na ta ce ka siya na ce ban siya ba na dai siya miki ta ce in Allah da za a kawo maka ko da baka taɓa yi ba in kai don ka faranta mata rai Allah zai maka mutan da za ka samu aka ya yi aka ce saboda haka eh amma faruwa hato ha eh yanka babu wani wai karatun yanka na musamman an gane inda za ka yanka bismillahi allahu akbar allahumma haza minni fa taqabbal minni shi kenan Allah wannan daga gare ni ne ka karba min daman ba kake so ya karba shi kenan in Allah ya karba shi kenan daman karbuwar ake so a wurin Allah an gane yawa rago mutum ɗaya ke yankawa amma za ka iya sa iyalanka ka ce kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka raguna biyu dukkan muna manza Allah yanka mana ragu da ya zo yanka na farko ya ce Allahumma haza min Muhammadin wa ali Muhammad ka taqabbal Ya ce ya Allah wannan daga annabi Muhammad da mutanen gidansa ya yanka a ɗaya ba kenan na biyu sai ce Allahumma haza li ummati Muhammad wannan ragon na al'umma ta ce ranka kaf, ka gani da kai jin manzo Allah mana ne ya mana yanka kenan mun shiga an gane to amma an ka yanka naka daban daidai zaka iya sa iyalanka a ciki ka ce kayanka za su yi haɗaka da kai a cikin ladan amma dai rago kai ka yanka in kana son ka yanka wa iyalanka ga baki ɗaya. sa shi rago daga wata shida zuwa sama ya cancanci yin layya shi kuma akuya shekararri ake so sai ya shekara sa kuma daga shekara biyu raƙumi daga shekara uku zuwa sama an gane saboda haka shi sa za ku iya haɗaka ku bakwai ku siya sa wannan ya kawo dubu ɗari wannan ya kawo dubu ɗari ta gan samu dubu ɗari bakwai kenan ko? a'a dubu ɗari bakwai za ka samu sa lafiyayye kuwa an gane ku bakwai kun ga kowa ya kawo dubu ɗari za ku siya sa nan ku yanka kun yi layya kuma ku bakwan nan kuma kuna da ladan layya in raƙumi ne ku goma za ku iya haɗa kuɗi ku siya raƙumi dubu eh, ɗari ɗari ga miliyan ɗaya ko za ku samu raƙumi eh, mutum goma mutum bakwai za su iya yin raƙumi mutum goma ma za su iya yi shi maximum goma minimum bakwai rakumi kenan amma sa mutum bakwai kai kai ma za ka iya siyan ka iyalanka ku in ku bakwai ne dukka sa su shi kenan kuma su sun yi layya suna da ladan layyi dukkan su bakwai in ƴaƴanka ne ka sa su su bakwai duka su ma sun yi layya kuma za a ba su ladan layya kuma kai ma kana da ladan su ma suna da shi an gane wannan shi ne shi kenan yayi ɗaya ka ɗaya na iyalinka ya yi in sa ne ku bakwai kowa su ku bakwai kun shiga shi kenan in raƙumi ne ku goma kuma raƙumi ya fi sa nama in ɗaya nama kake so to ka yanka raƙumi ya fi sa an gane ya fi sa nama ɗan shi ana zuba mai ruwa yana ƙara girma ne naman raƙumi ai ya fi na sa'e eh, ana zuba mai ruwa yana ƙara buɗewa ne eh na'am eh Niyar ku bakwai sai ka kira sunan kowa sai ku yanka shi kenan kaza minni wa fulan wa fulan na wane wannan da wane da wane da wane da wane fa taqabbal minna kana kawa na bakwai shi kenan sai ka yanka shi kenan eh eh eh alhaji sani ya ce na wali dan murna na katsina ka gane wali dan murna da aka haife shi a cikin kabari in na garin su eh? eh eh eh kowa a cikinsu haka ne sai a rabar san gida bakwai shi ma sai ya raba ya cire nashi na sadaka da kuma duka haka eh duk ɗaya ne Allah ya samu dace na'am eh waji me ka zaka ba malami kai a'a kai yanzu ba za ka iya rike sunan ba da yaji a'a waji ba dole ne sai malam ya yanka ya fulada kai ne malamin ai Eh, to ka sani ma kila ya sunan shi ha to ka to ka yadda da tayanka yanka ne amfani ka zauna yanda ka zauna ka nemi kudin haka za ka nema ka koyi karatun an gane? ba wahala a an gane a kiyaye dai wannan yana da kyau a kiyaye Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure mana roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kada mu manta cewa masallaci na buƙatar fatin layyanku eh fatin layyanku ku kawo wa masallaci mu musiyar mu sashi a cikin asusun masallaci kaga ku kun kawo sadaka ne ga masallaci masallaci kuma za ta siyar da fatin sannan kuma ku samu ladan ana ganewa saboda haka in an yanka layyan a aiko mana in an aiko za a samu kabiru ko abubakar ko malam jabar ko a bakin gate a ajiye mana insha Allah zai iso gare mu saboda haka mu kuma sai mu ci gaba roƙon muku Allah subhanahu ta'ala ya ƙara yalwata ya ƙara buɗi na arziki kuma ya karɓa mana ibadunmu gabaki ɗaya abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana in Allah ya da mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan mu ba dokarsa ba kowa a cikin mana yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarabce su da ba su suka a cikin mu Allah ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalanmu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da hakkin taimako akan mu gurgurdan iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk